الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake nuna mana wannan yammaci na lahadi na goma sha tara ga watan safar a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da 22 ga watan 12 shekara ta 2013 miladi a karatu wani littafi mai albarka littafin a tafsiratu fi ulumin qur'an a jerin gwana wannan daurori da ake gabatarwa za mu tashi a tariko ma'arifati sababin nuzul kamar yadda darasin mu na jiya muke magana akan abin da ya shafi asbabun nuzul har muke magana kan siyah da ake da suna sababin nuzul mala yake cewa tariku ma'arifati sababin nuzul la tariqa li ma'arifati asbabin nuzul illa naqlu sahihu an sahaba alladhina sami'u min rasulillahi sallallahu min wa sallam wa asharu inzal al-ayati wa arafu maqtarana biha wa arafu bi inzalha min asbabin wa wa mulabisat qala al-imam al-wahidi رحمه الله في كتاب أسباب النزول لا يحل القول في أسباب نزول القرآن إلا برواية والسماع ممن شهدوا تنزيل ووقفوا عن الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلاب قال حفظه الله ما لم ولفوا أن لتافي التبصرة في علوم القرآن يكتشوا طريق معرفة سبب النزول hanyar da za ka bi ka san mecece sababin nuzul hanyar da ake amfani da ita domin a gane sababin nuzul mu lura akwai siyar siga da ake amfani da ita kamar fa'anzalallahu kamar fanazalat kamar nazalat hadhihi al-ayatu ko hadhihi al-ayat fi kaza wa kaza ko kuma nazalat fi fulan wannan sigogi kenan da ake amfani da su to yanzu hanyar tabbatar da waɗannan sigogi din su ne ake magana a yanzu mana ce lafari kali ma'arifati a sababin nusu babu wata hanya da za ta kai ka na kasan sanadiyar saukar wannan ayar ko sanadiyar saukar wannan surar ko waɗannan ayoyin illan naqalu sahih ce ingantacciyar riwaya an sahaba da aka rojo daga wurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ita ce hanya ƙwaya ɗaya da ake da ita domin tabbatar da cewar wannan sura wannan aya ta sauka akan kaza mala ya ce sai ta su sahabbai saboda ne ya ce allaje na sami'o mina rasuli sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka ji saukar ayar daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa asaru zalal ayat kuma suka yi lokaci da a yayin da ayoyin suke sauka wa arafu maktarana bi zaliha kuma suka san abin da ya gwamu ya haɗu tare da saukar da ayoyi din min asbabin na sababban da suka sa ayoyin suka sauka wa hawalin ko wasu halaye da suka faru wa mulabisat ko kuma wasu abubuwa da suka faru abubuwa da suka auku sahabbai su ne suke da wannan isa malam ya ce hanya mafi in mahanyar take daidai da za ka tabbatar da ayar nan ta sauka ita ce a sami riwaya ingantacciya zuwa ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama. domin ai ba za ka da an ce manzan Allah ya ce wannan ayar ta sauka akan abu kaza ba babu cewar manzan Allah ya ce wannan ayar ta sauka akan kaza an kai kwalhe dai su sahabban su ce a sami riwaya daga garin su ce wannan ayar ta sauka akan abu kaza wannan ayar ta sauka ga wani ko ta sauka akan abu kaza da ya faru da sauransu domin bayani kan abin da ya shafi matsayi na asbabun nuzul shine al-imamul wahidi yake cewa a cikin littafin sa asbabun nuzul yake cewa la yahillu al-qawlu fi asbabin nuzul al-qur'an bai halatta kwata-kwata ai magana kan abin da ya shafi sanadiyar saukar alkur'ani mai girma saukar aya daga cikin ayoyi sura daga cikin surori illa bin riwayati wasima sai dai ta hanyar riwaya ta ta hanyar ruwaitowa kenan kaga yanzu babu yadda za in tashi ko ka tashi ko mu tashi ya ce ai aya kaza ta zo abin da yasa aya kaza ta sauka shine abu kaza da ya faru abu kaza da ya faru sai malam ya koro haddasana sai ya koro dalili ya koro isnadi isa malam ya ce illa bi riwaya to tunda illa bi riwaya ne to mun riga masar riwaya kuma ta kasu kashi kashi akwai riwaya makabula akwai ruwaya marduda tsora kamar da kake gani ake tattaunawa bangaren hadisi ta bangaren tabbatar da inganci ko rashin inganci to hakan na a bangaren asibabin nuzul don suna cewa asibabin nuzul kan riwaya asibabin nuzul kamar riwaya ce to kenan ana buƙatar a tabbatar da ita domin abin da yasa ga an ce ana buƙatar a tabbatar da ita da ingancinta zai taimaka maka a lokacin da kaga aya guda tana da asbabun nuzul guda uku ka sami riwaya zuwa kaza zuwa kaza ta sauka akan abu kaza sannan aka sake samun wata riwayar wannan ayat dai kuma ta sauka akan wani abin da ba na farko ba aka sake samun wata riwaya ta uku ta sauka akan abin da ba na farko ba na biyu ba sannan kuma babu yadda za ka hada su su hadu lokaci guda to kaga yanzu sai kuma zuwa ga wacce ruwaya ta tafi inganci to kaga tasiri na tabbatar da riwaya kenan saboda ana tabbatar da ingancin riwaya kan asibabin nuzu dole ne zamana akwai riwaya mimman shahadu tanzil daga waɗanda suka halarci saukar alƙur'ani mai girma shine a tanzil wa waƙafu alal asbab kuma suka san sabubban da ya sa ayoyin suka sauka wa bahafu an ilmiha suka tsaya suka yi bincike mai zaman kansa don tabbatar da ilimin mai nuzul wajen dufi tullab kuma suka yi kokari suka yi shige da fice sosai wurin neman sanin asibabin nuzul tsoron ka sai asibabin asbabun ruwaya ne an naƙalu ne ba al'aƙal ba an naƙal ne ba al'aƙal ba so ba da hankali mutum zai yi tsaya ya karatun ta nasu ya ci in haka ne wannan ayar ta sauka a kan wane da wane da wane a'a ba akalan ne ke tabbatar da asibabin nuzul ba na ne yake tabbatar da asbabin nuzul sanadiyar saukar aya dama muna wannan magana ne akan ayoyin da suke da sanadiyar sauka amma ayoyin da suka sauka iftida'an kaga ba abin nan kenan qala wa yanbaghi tathabbutu fi sababin nuzuli wa illa dakhala al-qa'il tahta qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqul haditha illa ma 'alimtu fa inna man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar ومن كذب على القرآن بغير علم فليتبوى مقعده من النار رواه أبو داود وغيره قال وينبغي التثبت في سبب النزول يا كما تمتن يتبتر sosai da sosai wurin sababin nuzul kafin ka ce ko kafin ki ce aya kaza ta sauka akan wani ko saboda abu kaza aya kaza ta sauka to yana da kyau ka tantance ka yi bincike ka tabbatar akan haka jiya maka lissafin littafai kusan guda biyar da suke da bayani aka rubuta su kan asibabin nuzul kaɗai wanda yake wannan an ware ne a matsayin littafi da guda mai zuna asibabin nuzul banda asibabin nuzul ɗin da ke cikin littafan tafsiri makare kamar za ka samu asibabin nuzul ruwayoyi na asibabin nuzul da yawa a cikin tafsirin abu ja'far muhammad ibn jarir a tabari haka za ka samu a cikin ɗin ibn kashir. haka nan ma'alim tanzil na imam al-baghawi duk za ka samu waɗannan da duk littafai da suke magana kan abin da ya shafi ulumul qur'an da ilmu tafsir za ka sami bayani kan asbabun nuzul saboda ana buƙatar ka tabbatar wa yanbaghi tafabbut ya kamata a tabbatar fi sababin nuzul wurin tabbatar da sababin nuzul so kar mutum ya ɗauki bangaren tafsiri wani bangare ne na fira kawai dinga keto ta yana cewa aya kaza ta sauka lokaci kaza ne aya kaza ta sauka lokaci kaza ba tare da ya tabbatar ba sannan kenan wannan yana nuna mana ba duk abin da ka karanta a cikin littafin tafsiri ko aka ruwaito yake tabbas kana da izinin ka faɗa ba shi malamin tafsiri da ya kawo ruwayoyin daman ya san kana da waɗannan ƙa'idojin shi yasa ya haɗo maka riwayoyin da dama shi yasa kake ganin sai ga aya ɗaya kawo riwayoyi guda uku guda hudu guda biyar kuma mabambanta dan ya san ka san ƙa'idoji na ruwaya shi ya sa wani malamin yakan fara gabatar da ruwayan da suke ingantattu kafin ya kawo waɗanda suke biye da su a inganci wani kuma a'a yana ganin in ya koro isnadi ya koro maka riwayar da isnadi ya riga ya kammala ai ta ka san ahwalin rijal saboda haka tun da ya kawo isnadi ya riga ya kammala yanzu ke za ka tantance isnadin ka ga cewar riwayar ingantacciya ce ko ba ingantacciya ba ce ina wannan magana idan ka fahimci cewar da zarar ka gani a littafi ai na ya kawo ibn kasir ya kawo a tafsiri daban kuma ta inganta daban muhammad ibn jarir tabari ya kawo daban ta inganta daban shi yasa kake ganin suke kawowa da isnadi saboda ka aiki ne tukuru tantance asbabin nuzul akwai kawai na tafsiri da yake amfani da su khasatan fi babi asbabin nuzul da izinin Allah ta'ala watan wata rana sai ai magana akan su qala wa illa in mutum bai tabbatar da abin da ya shafi asbabun nuzul ba da dakhala alqa'il ta hata qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam sai mai magana kan asbabun nuzul ya shiga karkashin fadin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da yace wa taqul hadith ku ji tsoron yin magana ku ji tsoron ɗaukan magana ta illa ma alimtum sai abin da kuka sani ku ji tsoron yin magana ku ce na ce sai abin da kuka sani ku ji tsoron haka kawai da zarar mutum an cewa ya ce manzan Allah ya ce ya ji tsoro karka ce manzan Allah ya ce sai abin da ka san tabbas ya ce din kuma yadda wani yake faɗa ya ce to shi yanzu ya rasa waɗannan in an yi magana su ce a kawo hujja an kawo hadisin kuma sun ce ra'ifi ifi ko dai da ifi ne ya kuma sai ya ɗebo a shirya wasa ba haka ba ne ƙa'ida ita ce dole abin da za a jingina wa manzan Allah su salama ya zama ya inganta in ba haka ba da kowa duk lokacin da aka makare shi ya ji matsa sai ce ai manzan Allah ya ce to ko ka ce manzan Allah ya ce sai a ce a ina ya faɗa tun da dai ba gaba da gaba kuka yi magana ba a bukari a muwatta a muslim a abu dauda a turmuzi a nasa'i a ina ya fada sai yana na cikin littafai a'a a ce yana na cikin littafai fa ina man zaba alayya duk wanda imin ƙarya muta'ammidan da ta bawa maqadahu minan na ya zaɓi matsugunin shi a cikin wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi yana da hatsarin gaske mutum ya dinga yi wa manzon Allah ƙarya ce ai manzan Allah ya ce ai manzan wallahi mutum ya ta sai abin da yana da tabbas ko shakku kake da shi akan manzan Allah ya ce ko bai ce ba sai shi ko kuma wata kofa da malamai suke bi auka maqal wa man kazzaba ala alqur'ani bi ghairi ilmi duk wanda yayi magana akan alqur'ani duk wanda yayi ma alqur'ani ƙarya ba tare da wani ilimi ba falyatabawwa maqaduhu min al nar to ya zabi mazaunin shi a cikin wuta ah to aya ta sauka ƙur'ani ya sauka ka ce ai akan abu kaza ya sauka alhali ko ba akan wannan abin ya sauka ba yanzu mutum ya yi ƙur'ani ƙarya ko bai mai ƙarya ba ya yi ƙur'ani ƙarya haka dole mutum ya hatara asbabin nuzul ka riwaya tana buƙatar tantancewa tana duk da cewar in mun ce tantancewa akwai tantancewa da malaman tafsiri suke amfani da shi kamar yadda kuma akwai tantancewa da malaman hadisi suke amfani da shi rawahu abu dawud wa ghairu wannan hadisi abu dawud da wani sani suka rubuta wa kana salafu salih yataharrajuna min alqawli fi sababin an-nuzul bighayri ilm qala muhammad bin sirin sa'altu ubaydata an ayatin min alqur'ani faqala اتق الله وقل سدادا ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن وكان السلف الصالح مقباتان قري سنكسن تحرجون من القول في سبب النزول suna jin tsoron yin magana kan abin da ya shafi sababin nuzul bai gairar ilmin ba tare da ilimi ba suna jin tsoro sosai da sosai suna ɗarɗar akan su ce aya ta sauka akan abu kaza ko akan wane ko akan abu kaza suna ɗarɗar sosai ta harrajun suna jin tsoro ƙala muhammad bin sirin muhammad ibn sirin yana cewa muhammad ibn sirin yana cikin manya-manyan tabi'ai yace sa'altu ubaidata an ayatin min alquran na tambayi ubaida dangane da wata aya daga cikin alkur'ani mai girma faqal sai ubaida ya ce ittaqillah ka ji tsoron Allah ya kai Muhammad bin Sirin ka ji tsoron Allah wa qul sadadan ka faɗi magana da take daidai zahabal ladina ya'lamuna fi ma unzila alquran waɗanda suka san a kan me alqur'ani ya sauka sun riga sun wuce sun shude su ne sahabbai tsoraka ni faɗi gaskiya ban sani ba kenan ga idan muhammad bin sire yana daga cikin tabi'ai zai yi tambaya akan abin da ya shafi saukan alkur'ani mai girma wanda aka tambaya din kuma ya ce ittaqillah ka tsoron Allah wa qul sadadan ka faɗi magana take daidai zahabal ya alamu na ma unzila alquran waɗanda suka san akan me alƙur'ani ya sauka waɗannan sai riga sun wuce sai riga sun shi. وممن كان عالما بأسباب النزول من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روى البخاري في صحيحه عنه أنه قال والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت walau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillah tablaghuhu al-iblu la rakibtu ilay wa mimman kana aliman kuma akwai daga cikin wani man kana daga cikin waɗanda suka kasance alimin bi asibabin nuzul yana da cikakken masaniya na asibabin nuzul ma'ana ya kware a asibabin nuzul ya san asibabin nuzul sosai da sosai minan sahaba daga cikin sahabbai Allah ta'ala ya kara musu yadda baki ɗayansu daga cikinsu akwai abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu abdullahi bin mas'ud yana cikin manya-manyan sahabbai da suka san asbabin nuzul sosai da sosai asbabin nuzul qur'an sawawun aya ko ayat ko suwa imam bukhari ya rawaito a cikin sahih bukhari kisa yake fi sahihi da yace rawal bukhari fi sahihi da ya ce rawar bukhari fi sai shi kenan hadisi ne ingantacce amma idan aka ce rawar bukhari fi adab al-mufrad ko rawar bukhari fi juz' al-qira'a ko rawar bukhari fi tarikh al-kabir wal-awsat da sauran wani yana buƙatar tantancewa amma da zaran ka da an ce rawar bukhari fi sahihi to shi hadisin ya kai labari annahu qala yace wallahi abdullahi bin mas'ud yace wallahi allazi la ilaha ghayru ina rantsewa da Allah wanda babu abin bautawa da cancanta sai shi inji Abdullahi bin Mas'ud ma unzilat suratun min kitabillah ba a saukar da wata sura a cikin littafin Allah ba illa wa ana a'lamu aina nuzilat face ni na san a ina wannan sura ta sauka wala nazalat ayatun min kitabillah babu wata aya da ta sauka a cikin littafin Allah illa wa ana a'lamu fi man nazalat face ni na san akan wa ta sauka akan me ta sauka walau a'lamu ahadan inda na san wani a'lama minni bi kitabillah wanda ya fi ni sanin littafin Allah tabluhu al-iblu da za a yi tafiya da raƙuma raƙuma su kai gare shi la rakibtu ilayhi da na kama hanya na tafi zuwa gare shi dan karo ilimi in ji abdullahi ibn mas'ud ya kuke kallon wannan sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wata sura da ta sauka a cikin alqur'ani mai girma face ya san a ina ta sauka babu wata aya da ta sauka a cikin alqur'ani mai girma face ya san akan me ta sauka akan wa ta sauka saboda me ta sauka ya ƙara da cewar iya saninsa inda ya san wani da ya fi shi sanin alƙur'ani mai girma da kuma za a yi tafiya ta kanas ta wannan mutumin a jiya ƙaro ilimi to da ya ji zuwa gare shi kenan duk da wannan matsayin da ya kai yana tunanin inda da wani malamin da ya je ya samu karatu a wasu wannan sai nuna maka lalle idan la sahabbai ba karamin gwagwarmaya suka yi ba wurin kare wani littafi na manzan Allah da Allah ta'ala ya aiko manzan ansa manzan tsira na Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi Abdullahi bin Mas'ud yana daga cikin waɗanda annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce da shi duk wanda yake so ya karanta Qur'ani kamar yadda aka saukar to ya karanta da karatun Ibn Ummi Abd shi yana Abdullahi ibn Mas'ud Abdullahi bin Mas'ud shine wanda bayan rasuwar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi ya koma abin iraki wacce ta hada basara da kufa baghdad kenan a nan ya bude makarantar tafsiri wanda yake ya raye da tafsiri ya kake ganin almajirai za su kasance a tafsiri eh? almajiran wannan malami ya kuke ganin za su kasance a tafsiri wannan shi ita ce magana Allah ta'ala ya kara masu daraja Allah rahimahullah fawaidu ma'rifati sababin nuzul لمعرفة أسباب النزول فوائد كثيرة ومزايا جمة منها فوائد معرفة سبب النزول fa'idojin da ake samu a wurin sababin nuzul ba muna karatu kan sababin nuzul ba jiya mun yi ma muna ɗorawa to waɗanne fa'idoji ake samu shi ne malam ya yi wannan fakara na farko ne mu sani lalle ilalla asibabin nuzul ba karama al'amari ba ne a bangaren tafsiri yana da mahimmanci sosai da sosai yana zaƙulo waɗansu abubuwan da yake sukan iya ɓacewa aya amma in ga koma zuwa ga sababin nuzul sai ga abin ya fito fili sosai da sosai kamar yadda muka ba da misali kwaya ɗaya jiya kuma yau malam ma zai kawo misalan da dama daga cikin littafai da aka rubuta da suka yi bayani kan abin da ya shafi mahimmanci na asibabin nuzul akwai asibabin nuzul na alwahidi amma ta haƙiƙ kamal basiyoni zahalul asibabin nuzul na wahidi da muka ambata da su mun ambaci hijiya to amma malamin da ita haƙiƙinsa wanda yake a nan za ka samu waɗannan fa'idojin shine ta haƙiƙin kamal basiyoni zahalul na biyu al fi usul tafsir ta shakul islam ibn taimiyya ta haƙiƙin adnan zurzur na uku akwai almuwafaqat ta ashatubi ta haƙiƙ muhiddin abdulhamid in ka samu hakikin waɗannan malamai a waɗannan littafai to za ka samu fa'idoji masu tarin yawa na abin da ya shafi asibabin nuzul ma'ana ɗoriya akan abin da malam ya kawo a cikin wannan littafi nashi mai tara albarka akwai fa'idoji da ake samu sosai da sosai akan abin da ya shafi sanin asibabin nuzul na farko dai babbar fa'ida hidima ce ga alkur'ani mai girma tunda za ka sa a kan mai wannan sura ta sauka a kan mai wannan aya ta sauka da sauransu qala li ma'rifati asbabin nuzul da kafira domin sanin sabubban da ya sa ayoyi suka sauka ko sura ta sauka akwai fa'idoji masu tarin yawa wa mazaya jan kafiyar min ha da kuma wasu abubuwa da suke fintinkau masu tarin yawa daga ciki akwai alfa'idatul ula ma'rifatul hikimati lati min ajali ashura shirya alhukum ma'rifatul hikima sanin hikima wanda yake asali ba a dora maka cewa duk abin da Allah ta'ala ya ce a yi sai ka san hikima da ta sa aka ce a yi ba to amma lalle ilalla ta sanadiyar sanin sababin nuzul za ka san hikimar da take min ajaliya saboda wannan hikimar shuri alhukumu aka shar'anta wannan hukuncin kamar abinda muka karanta jiya na khawlatu binti salaba an hikimar wallahu alam da yasa aka shar'anta kafaratu zihar shine domin a tabbatar da mata ga aurensu a tabbatar da aure tsakanin ma'aurata guda biyu wanda yake in a jahiliya ne inda aka baro jahiliyatu jahala in da aka yi zihari to aure ya riga ya katse har abadul abad to amma da ayar ta sauka mai Allahu qawla lati tujadu laka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u kuma inna Allah samian basir azwa karshen ayoyin da suka magana kan hukuncin zihari sai nuna magana hikima da ta sa aka shar'anta zihari shine a ladabtar da wannan mijin da yi wannan kattobara ya faɗi wannan magana minan alƙawli wa zura da sauransu wala shakka an na ma'arifatul hikima babu shakka lalle sanin hikima ta hafazul mu'mina ala tafizi ahkamin lahi ta'ala tana zabarar da mummuni akan ya zartar da hukunce-hukuncen Allah subhanahu wa ta'ala wal amali bima yi umaru bihi kuma ya aiki da abin da ake umarta shi lima ya tajalla lahu min al-masalih saboda irin maslahohi da suke bayyana a gare shi wal mazaya da kuma abubuwa masu daraja al-mutarattaba wanda suke jerantuwa suke samuwa ala tanfizi ala tanfizi hadhihi al-ahkam a wurin zartar da waɗannan hukunce-hukunce na ubangiji subhanahu wa ta'ala wal amali bi hadhihi al-awamir da aiki da waɗannan umarni da ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi wa hina izin to a wannan lokaci yaqwa billahi imanu imanin shi da Allah zai karu sosai da sosai wa ya'zumu fihi yaqin yaqininsa yaqininsa sakankancewarsa za ta tabbatu sosai da sosai kama annaha targhabu ghayral mu'minin kama kuma yadda yake sanin hikimar da ta sa aka saukar da waɗannan ayoyi suna kwadaitar da wanda ba mummuni ba fil imani bi ihkamillahi ta'ala wurin imani da hukuncin Allah subhanahu wataala li'annahu domin yadda al'amarin yake ya tajalla lahu yana bayyana a gare shi shi wanda ba mumuni ba anna hadhihi al-ahkam waɗannan hukunce hukunce lam yush lam tushra ba a shar'anta su don wasa ba saboda da abu kaza ya faru aka saukar da abu kaza ya faru aka saukar wa inna ma shuri'at li tahqiqi masalih al-bashariyya an shar'anta waɗannan ne domin a tabbatar da maslahar dan adam wal amali ala rafi makanatiha da kuma daga darajar dan adam baki ɗaya lallai akan wannan jumla fa'ida ta farko ma'rifatul hikima allati min ajliha shuri'al hukum sanin hikima wacce take saboda ita aka shar'anta hukuncin zaka duba ayoyi da yawa da zaka tatbiki a kansu idan ka tubi hadithul ifk kagaggiyar ƙarya da aka kaga ma mu'minin aisha radiyallahu anha as-siddiqatu bintu siddiq al-mubarra'atu min fawqi sab'i samawat an ka dubu abin da aka faɗa mata sai ya zamana abin da aka faɗa mata ɗin kama abin da malam ya faɗa wal amali a rarrafi makanatiya abu ne da ke ɗaga darajar mutum da aka ƙagi wannan ƙaryar sai ya ƙara ɗaukaka darajar na na aisha radiyallahu anha ta ina ya ƙara ɗaukaka darajar ta na Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ayoyi sama da goma suna wanke ta wanda ke kafin haka ba a san matsayinta ba ma'ana matsayinta ba a san matsayinta a wurin Allah ya kai haka ba sai da ayoyin suka sauka ɗaya kenan sannan kuma ayoyin ne aka samu hukuncin kazafi wanda ke tun bayan wannan kisar har zuwa yanzu ake hukunci da abin da ya shafi kazafi kafin haka babu wannan sai da hakan ya faru sannan aka samu hukuncin kazafi duk mutumin da yema wani yarfe ya ce ai ya gan shi da wata suna ne kiyamun lele ya ce a'a karatun ƙur'ani mai ya yi mummunan magana to kuma bai kawo shaidu ba za mai bulala tamani. shaidu guda hudu kamar da yi suratul nuri ta magana hakan nan kuma za gani a cikin isar don me ba su kawo shaidu ba a kenan sanadiyar wannan ya tabbatar da hukuncin kaza sanadiyar wannan ya ɗauka darajar na aisha radiyallahu ta'ala anha sanadiyar wannan aka fayyace abubuwa masu tarin yawa sanadiyar wannan ya zama na da zaran ka ji jita jita a gari sai kai gum da bakinka kar ya zama na a bakinka aka fara ji laula idh sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna بأنفسهم خيرا سبول هكذا أكو أسباب النزول أكو فوائد فوائد مستر النوم قال رحمه الله الفائدة الثانية الاستعمال الاستعانة بسبب النزول على فهم الآية وإزالة الإشكال عنها قال الإمام الواحدي رحمه الله تعالى لا يمكن معرفة تفسير الآيات دون الوقوف على قصتها وبيان سبب نزولها Alfa'idata Sani fa'ida ta biyu ƙalar imaman wahidi imaman wahili yana cewa layin kinu ma'arifatu tafsirin ayat bai yiwuwa a san fassarar ayoyin Alƙur'ani mai girma dunan lukufi alaƙa satiha. Ba tare da an san dalilin da ya sa ayar ta sauka ba mana ba tare da an san kisan da ta haifar da saukar ayar ba wa bayani sababi na zuli da kuma bayanin sanadiyar saukar wannan sura ko sanadiyar saukar waɗannan ayoyi kenan wannan yana ba mu bayani kan lalle ilalla sanin asbabin nuzul ba karamin muhimmanci ke da shi ba har imamul wahid wanda yake yana da littafi da guda mai suna asbabin nuzul yake cewa la yumkinu ma'rifatu tafsir ayat bai yiwa sanin fassarar ayoyi duna lokofi ala safiya ba tare da mutum ya tsaya ya san kisar ayoyin ba wa bayanin sababin zuliha ba tare kuma da ya san sanadin saukar waɗannan ayoyi ba kenan wannan yana nuna akan ayoyin da suke da asbabin nuzul ba akan ayoyin da yake asalin ba su da asbabin nuzul ba wa qala ibn taymiyah rahimahullah ma'rifatu sababin nuzul يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب قال شيخ الإسلام شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى يناتشيوا معرفة سبب النزول سنن سندية سوكر آية سنن dalilin saukar ayoyin alkur'ani mai girma sanin dalilin saukar sura da guda yi'inu yana taimakawa ala fahimin aya akan ka fahimci ayar sanin dalilin da ya sa ayar ta sauka yana taimaka maka sosai kan ka fahimci ayar da ilma bil sabab domin sanin dalili yurisul ilma bil musabbab yana gadar da sanin abin da ya sa abin ya faru idan ka san sanadiyar saukar ayar to za ka fahimci abin da ayar take kunshe da shi amma in baka san sanadiyar saukar ayar ba to sai ga ana ta jani in jaka wurin fassarar ayar da kuma nufatar inda ayar ta nufa daban inda kuma mutumin da yake fassarawa ya nufa daban وقال الإمام ابن دقيق العيد الإمام ابن دقيق العيد يلا تشوى وهذه بدي ايه اللي العدة شرع العمدة ده احكام الاحكام شرع عمدة الاحكام وقال الابن دقيق العيد ابن دقيق العيد يا تشبه معرفة سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن ابن دقيق العيد يا تشبه معرفة سبب النزول سنن dalilin saukar aya ko sanin dalilin saukar ayoyi ko sanin dalilin saukar sura abin da ya sa sura ta sauka ko abin da ya sa wannan ayar ta sauka ko dalilin da ya sa waɗannan ayoyin suka sauka sanin wannan al'amura tariqun ƙawiyyun hanya ce mai ƙarfin gaske fi fahimi ma'anar ƙur'an a wurin fahimtar ma'anonin alƙur'ani mai girma littafin takaitaccen littafi amma yanzu nan malam ya kawo mana maganganun malamai da ya suke fitattu a fagen tafsiri fitattu a ilimi ya kawo mana maganganun malamai guda uku malami na farko shine alwahi malami na biyu shine shekul islam ibn taimiyya al shi alwahi yana da littafi mai suna asbabun nuzul shi ibn taimiyya yana da littafi mai suna muqaddimatun muqaddimatut tafsir duk da cewar muqaddimatut tafsir shekul islam ibn taimiyya bai sanya ma littafin da suna haka ba ana fata mun fahimci wannan da kyau ko amma dai kiran da suna muqaddim mun tafsir bai zama aibu ba amma dai a ilmance Husaini Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah bai kira littafin da suna muqaddimatu tafsir ba haka ne yin da kekele waɗannan malamai sun yi bayanin cewa sanin sanadiyar saukar aya sanin dalilin da ya sa ayoyi suka sauka sanin dalilin da ya sa sura suka su kuma da guda ta sauka yana taimakawa kwarai da gaske wurin fahimtar ayat wurin fahimtar saƙon da ayat ta kwasa kenan inda za ka juya maganar sai ya zamana rahin sanin haka yana kawo rashin fahimtar ƙur'ani ɗin rahin sanin asbabin nuzul yana zai haifar da rashin fahimtar ma'anonin alƙur'ani ne baraka sai a kiyaye sosai da sosai a san asibabin nuzul kuma asbabun nuzul hanya kwaya ɗaya ce da za ta kai mutum gare ita ce an naƙalu sahih an sahaba a ruwaito ruwaya ingantacciya zuwa ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi saboda ne saboda a gaban su qur'ani ya sauka shi sahabin ne zai ce maka wannan ayar ta sauka a kaina kamar abdullahi bin mas'ud da muka karanta da su da ya ce babu wata sura da ta sauka a cikin alkur'ani mai girma face ya san inda ta sauka babu wata aya da ta sauka face ya san ina ta sauka yake cewa wata rana suna tare da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a cikin lambu sai yahudawa suka zo suka wuce da suka zo suka wuce suna tafiya sai suka ce ai ga muhammad can aje a tambaye shi kuna ji da kyau sai suka dawo suka tambaye shi suka tambaye manzan Allah wai rai ina yake a jikin dan adam abdullahi bin mas'ud ya ce sai ga manzan Allah ya yi shuru ya ce sai ya san ana saukan mai da aya ne ka an ruh ruhu min amri rabbi kuma utitu min ilmi illa ka ga wannan surar wannan ayar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya fara karantawa ita Abdullahi bin Mas'ud tunda tare suke saboda Abdullahi bin Mas'ud ba karamin malami bane akan abin da ya shafi ulumul Qur'an da asbabun nuzul قال ومن أمثلة هذه الفائدة قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم malam ya kawo mana misalin ayoyi guda biyu akan domin tabbatar da wannan fa'ida ta biyu da ya ce alisiyanatu bi sababin nuzul ala aya wa ishkal ana amfanuwa da asbabun nuzul da sanin asbabun nuzul ala fahimil aya akan a fahimci aya ɗaya kenan wa izalatul iskal kuma a gusar da duk wani wani iskal wata matsala da zata zo akan abin da ya shafi fahimtar aya mana yace misali akan wannan shine fadan Allah ta'ala walillahi al-mashriq wal maghrib ga Allah kadai yake al-mashriq mafitar rana wal maghrib da mafadar rana fa aina ma tuwallu duk inda aka fuskantar da ku fasamma wace Allah to nan alkibarar Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala take nan Allah yake inna Allah wasu alim lalle Allah ta'ala wasu mayalwaci ne alimin kuma masani mana yake fadairu hazil aya wannan ayar a fili zahirin wannan ayar yufidu anna lil insani an yusalliya ila ayyati jihatin yuridu tawajjuha ilaiha yana ba mutum dama yi sallah duk inda ya fuskanta wannan ayar tana ba mutum dama yi sallar duk inda ya fuskanta daga nan gare mina in ya fuskanci kaduna a cikin a cikin mota ko a kan babur ya yi sallar shi daga kano in ya fuskanto kaduna ya yi sallar shi daga sokoto in ya fuskanto kano ya yi sallar shi aina ma fa tuwallu fasamma wajhullah wala yajibu alaihi yatawajjaha nahwa al-ka'aba bai zama wajibi a kan shi ya fuskanci ka'aba ba sawa'an kana muqiman shin ya kasance yana mai zaman gida ne aw musafiran ko yana halin tafiya saboda Allah ta'ala ya ce walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu duk inda aka fuskantar da ku duk inda ka fuskanta kawai ka sallaka mana yace zahiri ke walakin idza alima anna al-aya sai dai idan aka san wannan idan aka san wannan ayar nazalan fi nafilatin safar ta sauka ne akan nafilar da mutum zai yi a halin tafiya aw fi man lam ya'rif al-qibla ko kuma ta so gane ga mutumin da bai san ina ce al-qibla ba wa salla bi ijtihadihi yayi sallah da ijtihadin sa bayan yayi tambaya mutum ne ya je inda ba musulmi kwata kwata sai ya tsaya ya iya kokarinsa da bincikensa sai ya fahimci cewar nan ce al-qibla da ya fuskanta kuma sai ya zama na ashe ba nan ce al-qibla ba ku ji jumla da ni amfani da ita na ce inda ba musulmi kenan inda ka je bakunta ya zama na akwai musulmi a wuraren za ka tambayi musulmi ne jama'a ina ne alƙibla ba wa kawai za ka kama alƙibla ne da kanka ka ce ka wallahi ka ɗauka nan ce alƙibla ba da zaran ka san ka samu kokon ka tambaye su bayan Allah ina ake kallo a isalla mana ya ce au fi mallan ya ya'rif al ko wanda bai sa al ba wa salla bi ijtihadi ya salla da ijtihadin ya tabayyana anna zahir al-aya zai nuna mana a fili cewar zahir wannan ayar a ghairu murad ba shi ake nufi ba ana nufi ne ga wanda yake da hali na tafiya yake halin tafiya zai iya nafila akan abu hawa ko kuma a mutum ne ya yi ijtihadin sa wurin fuskanta alkibla sai ya fuskanci alkibla sai ya zama wajen fuskanta alkibla sai ya kuskure ya ka ga malamai a ƙarƙashin wannan suke tafri'at wanda ya yi sallah sai daga baya ya fahimce ba nan ce alƙibla ba suka ce a adafin lokaci zai mayar a cikin lokaci domin ba wajibi ba ne mayar wa kullu iyalin fil lokaci fa hiya fadila duk abin da aka ce ka mayar a cikin lokaci mustahabi ne sai mala yace wa innamal muradu at-takhfifu fi salatin nafilati ala musafir wannan ayar tana magana ne sassauci ne ga mutumin da yake zai yi sallar nafila yana halin tafiya akan abu hawa wa takfifu ala man lam ya'rif al-qibla kuma sassauci ne ga wanda bai san al-qibla ba wa salla bi ijtihadihi ya salla da sa domin ana rawaito cewa ayar ta sauka ne ga mutanen da suke tafiya da suke tafiya sai alƙibla ta rikice musu sai suka fuskanci wuri suka alƙibla suka yi sallah suka sa alama da rana ta fito da gare waya zai ga ina ai ba su kallaci daidai ba za a sake ko ba za a sake ba wale lalil mashariku wal maghrib fa aina ma tuwallu fa samma waje wallah amma tun ya duba tafsirin ibnu kasir a daidai wannan wurin ya kawo bayanai masu tarin yawa wa qala zarkashi qala fi al burhan فإننا لو تركنا مدلول اللفظ لاقتضى أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة سفرا ولا حضرا وهو خلاف الإجماع فلا يفهم مراد الآية حتى يعلم سببها وذلك أنها نزلت لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وهو قادم من مكة إلى المدينة حيث توجهت به فعلم أن هذا هو المراد قال الزركشي في البرهان الزركشي يفعل أتكلم تفسع البرهان في علوم القرآن littafin zarkashi alburhan fi ulumin qur'an littafi ne mai girman gaske babban littafi ne akan ulumin qur'an imam sayuti ya amfani da shi sosai da sosai imam zarkashi yake cewa a cikin littafin sa alburhan fi ulumin qur'an ai na san kuna da shi ko girman shi ya kai girman al'itikan fi ulumin qur'an ko sun zaga da girman su ɗaya haka fa inna lalle mu lautarakna na majalula laf inda mun ajiye abin da lafazin yake nunawa mun bashi laktaba da hakan ya hukunta annal musalliya lalle masallaci la yajibu alayhi istiqbalul qibla bai zama wajibi a ganshi ya fuskanci alkibla ba safaran wala hadara yana halin tafiya ko yana halin zaman gida ba wajibi bane akan shi ya fuskanci alkibla ba wa huwa khilaful ijma' wannan fahimtar kuma saɓani na ijma'in malamai baki ɗaya kun ga tasirin karatu kenan sama da mutum ya karanta da kanshi inda mutum zai karanta da kanshi ne sai ce Allah ya ce wani lai mashiriku wal magari in ya gada ma an jima ya kallaci kudu in ya gada ma an jima ya kallaci arewa a sallah azhar ya kallaci gabas la'asar ya kallaci yamma ce a wani lal mashiriku wal magari fala yuqamu muradul aya ba za a gane abin da aya take nunawa ba hatta yi ulama sababu ha har sai an san sababin saukar ayar wa zalik sababin saukar ayar kuwa annaha nazalat ta sauka ne ita ayar lamma sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ala rahilati a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya salla akan abin hawarsa akan dabbarsa wa huwa qadimu min makkata ila al-madina a lokacin ya dawo daga makka yana kan hanyar shi ta zuwa madina haitu tawajjahat bihi duk inda dabbar ta fuskanta da shi sai ya ci gaba da sallar shi fa sai aka san anna hadha huwa murad wannan shine abin da ake nufi kai in kana tafiya akan abin hawa ka samu kai sallar nafila duk inda ta fuskanta da kai wannan ba matsalar muke tattaunawa ba mallaka ci to kan keke ne fa ina kan babur ne har mai mota ya mota zai yi a'a ba muna ba wannan matsalar muke tattaunawa ba muna magana ne kan abin da ya shafi asbabun nuzul saboda ka zaka iya kuma zuwa ga tafsirin abu jafar muhammad ibn jarir tabari ko tafsirin ibn kafir misali na farko kenan ayar walillahi al-mashriq wal maghrib kun ga yadda sababin nuzul ya mana tasiri wurin gane ma'anata da in ba din da sababin nuzul ba da kowa sai ya sallah inda ya ga dama za ka iya samu ka dan ce ai ayar ta wasu kamar ruwayar ga Abdullahi bin Abbas cewar aya ce mansuha an share hukuncinta to hatta cewar aya ce mansuha yana buƙatar ka tantance lafazin annasa da mutaqaddimun da kuma mutaakhirun idan mutaqaddimun suka ce annasa me suke nufi haka ne idan mutaakhirun suka ce annasa me suke nufi wa min al-amsalati aidan daga cikin misalai kuma da za a sake bamu domin fayyace sanin asbabun nuzul annahu ashkala ala urwatu bin zubair radiyallahu anhuma an an ya fahama fardiyyata sa'ayi bayan safa wal marwati min qawlihi ta'ala inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajja faman hajja al bayta wa itamara fala juna alayhi an yatawafa bihima da malam yace al fa'idatu thaniya al isti'anatu bi sababi nuzul ala fahmi aya ka fahimtar aya kun ga wannan misali na farko kenan aw izalatul ishkal ko kuma gusar da wata matsala da ta taso misali na biyu kenan shi urotu bin zubair shi fa baya ganin cewar wajibi ne a yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ya yadda halas ne yana cikin ayyukan hajji ko umara amma baya ganin shi a matsayin wajibi kuna ji da kyau kenan in yi kana da lada amma ba kai ba hajjinka ko umara tana nan ba abin da ya taba shi saboda ne saboda Allah ta'ala ya ce inna safa wal marwata min sha'irillah lallai dutsen safa da marwa min sha'irillah yana ga cikin alamomi na ibadar Allah subhanahu wataala saboda haka fa man hajjal baita duk wanda yayi aikin hajji a wai tamara ko yayi umara nawa kenan biyu ko hajji ko umara fala junaha alaihi babu laifi a gare shi an yan tawwafa bihi ma yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa babu laifi yi lafazin da aka ce babu laifi sai urwatu bin zubair yake ganin eh babu laifi in yi kana da lada an baka yi ba aikinka yana nan ba abin da ya taba aikinka kuma gashi mun karanta safa da marwa yana cikin rukunan aikin haji safa da marwa yana cikin rukunan umara wa zalika abin da sa shi urwatu bin zubair baya ganin hakan farilla ne annal ayata nafatul junah aya ta kora laifi ta ce babu laifi wa nafayil junah cewar babu laifi la yadullu alal fardiyya baya nuna farilla ne abin cewa ake babu laifi tunda babu laifi baya nuna farilla ne hatta sa'ala khalatahu ummul mu'minin aisha radiyallahu anha har sai da ya tambayi innarsa domin inna ita ce yar uwar uwa goggo ita ce yar uwar uba har sai da ya tambayi in nasa ita ce na in nasa umar mu'minin uwar mu'mini Aisha radiyallahu ta'ala anha Allah ta'ala ya kara mace ta to kun ga ina da maimaita mana tasirin karatu kenan in ba haka ba sai mutum ya zai ce a ai safa da marwa ba wajibi ba ne ai ku a cikin sahabbai ma ƙuratu bin zubair yana ganin ba haka ba ne kusan mutane kullum mutum ya saba ya kawo gari ya kawo abin da ba a saba ba yana ganin ya ja hankalin mutane masu Allah salamatu lafiya har sai da ya tambayi halarsa umar mu'minin aisha radiyallahu ta'ala anha Allah ta'ala ya kara mata yadda an zalik akan haka fa afhamatu sai ta fahimtar da shi annan nafailu junah korewa da aka yi aka ce babu laifi laisa na lil fardiyya ba wai yana kore kuma ba farilla bane mu da aka ce babu laifi ba kuma ana cewa ba farilla ne mahajjaci ko wanda ya umara ya yi su ba inna ma huwa nafyu lima waqara fi azhanil muslimin an kore ne saboda wani abin da ya tabbata a zukatan musulmai yawma izin a waɗannan lokacin mina taharruji na damuwa wata afumi da ganin ma hakan laifi ne mina sa'ai bai na safa wal marwa tsakanin yin sa'ayi tsakanin safa da marwa li'annahu kana min amal jahiliya domin yana cikin ayyuka na jahiliya a zamanin jahiliya ana yin sa'ayi tsakanin safa da marwa a dutsen safa akwai gunki a dutsen marwa akwai gunki kuna ji da kyau ko da suka musulunta sai suke ganin gaskiya tsarki ya tabbata ga allah su yi mishi abin da suke maguma kansu a jahiliya kun gane jumlar tsarki ya tabbata ga Allah su yi ma Allah abin da suke ma kansu na jahiliya tunda a zamanin jahiliya suna safa da marwa a safa dutsen safa akwai gunki a dutsen marwa akwai gunki to tunda sun musulunta yanzu yanzu safa da marwa ma kyamata suke yi ina fata mun gano wannan da kyau sai aka ce fala junaha babu laifi su kwantar da zuci hankalinsu zuciyarsu ta wanku wannan kyama su cire ta shi ayar take nunawa bawai tana nuna cewar mahajjaci ko wanda ya umara ba zai safa da marwa ba wa qadarawa fi sababi hadha taharruj annahu kana ala safa sanamun yuqal lahu isaf wa ala almarwati sanamun yuqalu lahu na'ila wa kana almushrikuna idha sa'u tamassahu bihima falamma dhahara alislamu وكسرت الأصنام تحرج المسلمون أن يطوفوا بينهما لذلك فنزلت الآية لنفي هذا الحرج ما ليتي وقد روى حقيقة الرويت في سبب هذا التحرج الناس ندير wannan damuwa da suke samu a zuciyarsu annahu yadda al'amarin yake kana ala safa sanamun akwai gunki akan dutsen safa yuqala lahu isaf ana kiran wannan gunkin da sunan isaf wa alal ce sanamun akan dutsen marwa ma akwai gunki yuqalu lahu na'ila ana kiran wannan gunki da suna na'ila an samu gumaka guda nawa na biyu wa kana mushrikuna mushrike sun kasance idza sa'au idan sun yi sa'ayi tamassahu bihima sai su shashafe su wai ana neman albarka in aka zo kan dutsen safa sai a shashafi gunkin in aka je kan marwa sai a shashafe shi da sunan neman albarka uf billah falamma zaharar islam a lokacin da musulunci ya zo wa kusiratul asnam aka ɓaɓɓalle waɗannan gumaka ɗin aka daddatsa su aka kayar su taharrajal musulmuna sai musulmai suka ji damuwa an ya tofu bai na humali zalit su dinga yin tawafi su dinga yin sa'ayi tsakanin safa da marwa domin suna tunawa ai a jahiliya sun yi ma gumaka saboda yanzu suna kyamar su ma Allah abin da suke maguma kansu zamanin jahiliya fa nazalatil ayatu sai aya ta sauka li nafi hadal haraj domin a kore wannan damuwa da ke zukatansu aka ce babu wata damuwa su yi inna safa wal marwata min sha'airillah yana cikin manya manyan ayyuka na ibada da ake ma Allah subhanahu wataala saboda haka fa man hajjal baita duk wanda ya aikin hajji aw itamara ko ya umara fala juna alaihi an ya tawafa bihi ma babu laifi ya tawafin su mama babu laifi ya sa'ayi safa da marwa wannan kyamar ya cire ta so kun ga yanzu wannan ayar sababin nuzul sai ya nuna mana ba wai ana cewa safa da sa'ayi tsakanin safa da marwa ba farilla bane a'a wannan kyamar da muka koma ga tarihi na sanadiyar saukar ayar sai ya nuna mana shi hakan nan kuma ayar da na bamu misali jiya laysa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihat thumma taqaw wa amanu thumma wa ahsanu inna Allah yuhibbul musulmi kaga sanin asbabun nuzul ɗinta shi zai tabbatar maka da abin da yake faruwa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk